من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله wabika nifin ta hanna zikiran lahi wabika nifin ya kasance cikin yaucina na ha zikiran lahi ce nisantar da zikiri na Allah idan mutum zai shiga yauce to in yana da zobe wanda adda suna Allah shi ɗebe shi in shi na da wata takarda da kasance akwai sunan Allah gare ta kuma shi ɗebe ta ko kuma in yana da alkur'ani ko da la'il ko dai wani abu wanda kasance irin littafai na askaru ba a shiga da su makewayi shiga da alkur'ani cikin yauce haram ne shiga da tafai na azkaru cikin yawanci makaruhi ne amma shi alkur'ani in ta kama ana iya shiga da shi ke da kana gudun ka ajiye shi waje a doki to sai ka samu leda mai kyau ka sa haji ka nade sosai ko ka samu tuwahin ka nade sosai wada wani na ta bai kai gare shi sai ka shiga da shi ka samu gehe ka ajiye in kai to sai ka ɗauki abin ka da yanka muke da yan bar shi waje a sace shi to haka nan ko su tafai aka ce su ma ana iya haka da su ya kasance a samu wuri mai kyau a sasu amma sun ce aljihu bai yi shi ajihu ba zai ba saboda ajihu faɗi gare shi in abin ka shiga cikin yau tana ka hito wato hin kama yawanci in yau tana da wari tuwahin ka za su wari na jisa don haka shi kenan kaga yan takarduna kenan za ka samu wannan warin don haka aka ce a samu wuri mai kyau a sa a naɗe sannan a shiga shi ko zobe maluma sun karhanta ko sun ce in zobe na da sunan Allah ko kuma sunan annabiyan Allah to makaruhi na tsarki da shi sai an ɗebe sannan a tsarki kuma a je shi waje an hito sannan a ɗauka a sa ko kuma a sa cikin aljihu saboda shi zobe wari ba zai cuta mai saboda mahimmanci zobe ana yi ne na azurfa ko na gaci ko na karfe wannan wari ba zai cuta shi ba don haka wasu maluma suka ce in zobe ne akwai haramcin tsarki da shi wasu maluma sun kace kuma ruhi na tsarki da zobe shi na ga hannunka wanda da sunan Allah kamar kila Allahu Muhammad ko kuma Allahu jalla jalaluhu ko kuma Muhammadu rasulullahi ko kuma Isa ruhullahi ko Ibrahim halilullahi Eh. kamar wai a narke sunan Allah da harufa to yan ka narke sunan Allah da harufa wannan harufa na sun koma huruf to su ma magana akan huruf shi na da yi ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا ويقدم idan mutum zai shiga makewayi ويقدم zai gabatar da yusrafu kafa ta hagu kurujan wajen fita wa yumnahu shiga gabatar da kafa ta dama a wa yuqaddimu ko wa yuqaddimu shi na gabatar da yusrafu kafa ta hagu kurujan wajen fita wa yumna eh, wa yuqaddimu yusrafu shi gabatar da kafa ta hagu duhulan wajen shiga wa yumnahu kafa ta hagu kurujan wajen fita wa yuqaddimu shi gabatar da yusurahu kafa ta ta hagu duhulan wajen shiga wayumnahu shi gabatar da kafa ta ta hagu hurujin wajen hita eh? wa yuqaddimu yusrahu shi gabatar da kafa ta ta hagu da me ya fara shi eh? ba da yusurahu fara ba wa yuqaddimu shi gabatar da yusurahu kafa ta ta hagu duhulan wajen shiga wayumnahu shi gabatar da kafa ce ta dama hurujin waje hita to wannan a musahabbi ne saboda duk ababa wanda kasance na ɗaukaka ne da girmamawa ana gabatar da dama gare su ababa wanda kasance na wulakanci na agaba ana gabatar da hagu gare su yawanci wulakantaccen wuri ne don haka idan za a shiga wuce aka fara shiga da kafa hagu in za a hita a fara hita da kafa dama saboda in an karto daga cikin yauce to an baro riyo da kasance ba wurin ɗaukaka ba makasbancin wuri an hito ga wuri maɗaukaki don haka aka fara shi da kafar damu gare shi to kafa hauni dama ya hagu dama ya hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibu a taya mun dama ta na shi shawa tana qulihi wa tarjulihi wa sha'nihi kullihi sannan kuma ya zo ga hadisi manzo Allah shi cewa watan <coughs> iza iza ada ahadukum in gudan ku zai da kyauta falyudi shi da kyauta bai minihi shi suwa da dama faya hudu bai minihi shi amsa da dama wai shi rubu bai minihi shi sha da dama waya kulu bai minihi shi sha da sha da dama shi ci da dama fa inna shaytana haqiqa shaytan ya huzu bi yamini ya huzu bi shimalihi shina karba da hagunai wai wuce bi shimalihi shina basuwa da hagunai waya kulu bi shimalihi shina ci da hagu ne wa shirbu shimali shina sha da hagu ne don haka ga hagu hagu bai kyau dawo ba dama ya hagu kyawu akasa masjidin wal manzilu yumnahu aka akasa sun koyi masallaci shi ko masallaci in zai shiga shi shiga da kafar dama saboda masallaci madaukakin wuri na wurin ɗaukaka na ashe duk madaukakin wuri a fara sa madaukakin abu a shiga da kafar dama sannan wajen hitowa ha a hito da kafar dama saboda mai kai ka bar musallaci za ka wani da abin da ka ci in mutum zai na wani da abin da ce hita da shi fara shiga da kafar dama ka bar musallaci ka ƙara ibada ka shiga da kafar dama wajen ibada wajen hitowa kuma wajen neman abin da ka ci fanta shiru wata gomin lahi kuma ka fara hita da kafar dama wal manzilu yumnahu bihima aka samar manzilin a aka sa manzilin ko muwajjin hmm? abu a kasa masjidin sun koyan masallaci watan shi gida a shi yauce sun koyin gida ko hmm, yauce sun koyin gida gida sun koyin yauce hmm? a kan ta jumla gaba ɗai wa yuqaddimu yusrahu duhulan na hukuru jan aka. aksa masjidin to wa yuqaddimu shi gabatar da surahu kafa ta ta hagu ko a duhulan wajen shiga wa yumnahu shi gabatar da kafa ta dama khurujan wajen hita akasa watan sun koyi masallaci masallaci shi fara shiga da kafa dama shi fara hita da kafa hagu eh, in zai shiga cikin masallaci shiga da kafa dama in zai hituwa shi bar ta dama ciki saboda alheri na don haka shi kirin hidda kafa ta dama ki fara hidda kafa hagu saboda cikin alheri ya shiga in zai fara hita kuma ki fara hidda kafa ta hagu wal manzilu yumnahu wal manzilu shi ko gida yumnahu dama ne da hima da su in ga gida na shi kuma shi shiga da dama shi ta da dama in gida na shi shiga da dama saboda mi da wurin bida ya hito ya zo gida ne gida ne wurin hamana shi fara je kafa ta dama sannan kuma in zai hita zai na da abin da ya ci shi ta da kafa dama wal manzilu yumnahu bihima wajaza bi manzilin waqa'un wa Baulun. to wajaza shi na halatta bi manzilin watan cikin gida wada'un ana takin iyali cikin gida mai takin iyali cikin gida ya samu hitaki iyali ne wa Baulun haka nan kuma wajaza bi manzilin Baulun. Kitsari shi na halatta cikin gida da gaidi shi ma gaidi shi na halatta cikin gida mustaqbil qiblatin shi na wanda fuskanci alqibla wa mutadabbiran ko da ba ta bai in ya kasance watan cikin gida ne akwai halaccin ka taki iyalinka cikin gida ka dibi alƙibla ko ka ba alƙibla bai akwai halaccin ka yi gayadi ko ka yi tsari cikin gida ka dibi alƙibla ko ka ba alƙibla bai wa illam yurja to nan ga maluma suka ce masabul jawazi wata mudan halacci inda an ka halatta nan ga ga takin iyali cikin gida a dibi alƙibla ko kuma a ba alƙibla bai ko kuma wajen hitsari ko gayaɗi a yi hitsari cikin gida ko a yi gayaɗi cikin gida a ɗibi alƙibla ko a bata bai in ya kasance babu ija'i babu matsuwa inda ija'i na in akwai matsuwa ne ya kasance babu za a yi dole na in za ka takin iyalin ka da haka nan tsarin gadon ka yake sai ka ɗebi gabas ko kuma ka biyan yamma ko kuma haka nan tsarin yaucin ka yake sai ka ɗebi gabas ko ka biyan yamma ka ga wani bisa ga ija'i kenan ta ce kai wa illan yurja ko da babu matsuwa ko da bawa matsuwa ka samu ka debi gabas ko ka debi yan mojan taki ka samu ka debi gabas ko ka debi yan mojan gadi ko hitsari saboda me saboda hadisin da ya gabata na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yace na hau saman ɗakin gidan Hafsa ni ga mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ala labatani mustaqbil baitul miqdasi ya fuskace baitul miqdasi ashe nan ya ba da kula bai saboda baitul miqdasi tana arewa ga Madina ita kuma alƙibla tana kudu ga Madina to don hakan ashe kenan kaga akwai halacci nan ga magana akan cikin gida kenan wa uwila bil satir wa bil iqlal to wa uwila wasu sun fahimci magana ta mudawwana akan takin iyali cikin gida a ribir alƙibla ko ba alƙibla bai haka nan gayaɗi ko hitsari cikin gida a ribir alƙibla ko a bata bai wasu sun fahimci wata maganar mudawwana bil satir inda ya kasance cikin gida akwai shamake kenan wa bil iqlaqi wasu kuma sun fahimci mudawwana bil idlaqi fake watan babu qaidi da da satirun da shamaki ta hasamiluhuma dukkanin wannan kauluka guda biyu mudawwana na doka su wal mutawi labil hmm? fada'i wa bi sitirin qaulani to labin fada'i ban ce ma ba in ya kasance cikin daji na in cikin daji na babu halaccin neman alƙibla ko kuma ba alƙibla bai da takin iyali kenan ko kuma gayadi ko hitsari labil fada'i banda cikin daji amma nan saboda hadisi na wannan saboda hadisi na Abu Ayyub al-Ansari wanda kasance Buhari ya ruwaito Muslim ya ruwaito Abu Dawud ya ruwaito Tirmidhi ya ruwaito Nisa'i ya ruwaito Ibn Majah ya ruwaito Ahmad Hanbalin ya ruwaito dukkanin su an Abi Ayyub al-Ansari qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa لا تستكمل al ولا wa la tastadbiruha bi ga'idin kada ku huskanci alƙibla ko ku ba alƙibla bai bi ga'idin da ga'idin ku abodin ko hitsarin ku walakin daga dai ko aw Ku sharri ku dubi gabas aw mu ko ku dubi yamma to nan ga manzo Allah shi na magana da sahabbai cikin birnin Madina mutanen Madina kudu ita ce alƙiblar su saboda Madina tana arewa tana arewa ga Makka ashe kaga wanda arewacin makka zai bibi kudu nan ne alƙibla kai don haka manzon Allah ce masa habbai kada ku bibi alƙibla wajen gayayyinku shine kudu kada ku ba alƙibla bai wajen gayayyinku shine arewa walakin daga dai shariku ku bibi gabas au garibu ko ku bibi yamma to bisa ga wannan na ashe kenan kaga cikin daji ba fuskantar fuskanta alƙibla kuma ba a bata bai hakanan kuma maluma suka ce ko wajen a ainihin takin iyali in ya kasance cikin daji na kada ka dibi alkibla kuma kada ka bata bai nan nan ga wabi sitirin kaulani ko ta hatamiluhu ma wabi sitirin mm. in ya kasance akwai shamaki kaulani an yi kauluka guda biyu in ya kasance cikin daji na amma dajin nan akwai wani rami wanda za ka fadawa ciki ne in ka shiga cikin ramin ba a ganin ka kenan ka samu shamaki to nan ka samu ka dibi kyola ko ka bata bai ko kuma cikin daji na ka isko ta danga ko kuma itace sun yi wata killiya hakan ga sun killace wuri inda sun ha killace watan kana a kyola ko ka bata bai tunda akwai shamaki to shi na kiwo bisa tirin in akwai shamaki ƙaulani an yi kauluka guda biyu bil man'i watan da hana diban alƙibla wajewa da halicin diban kyola ta hata miluhuma dukkanin su mu da wannan na ɗaukar su tana ɗauka halaccin dibi tana ɗauka rashin halaccin dibi to man innan hana watan ainihin halaccin fuskantar alƙibla ko ba alƙibla ba in cikin daji na akwai shamaki to wannan wasu malum masu tafi kai ne kuma shi a kauli wanda an raje shi wal muhtaru attaru amma wal muhtaru kauli wanda shehu laham ya zaba na sabanin maluma attarku barin dibin alƙibla ko ba ta bai bigayidin aubolin bisatin in akwai shamaki ko kuma takin iyali a ainihin a dibi alƙibla ko ba alƙibla bai cikin daji in akwai shamaki wani sitirin ƙaula ne ta hata mai luhuma wani hutaru a tarku lalƙamaraini wa ban ce ma dibin rana ko wata ba ba a hana mai gadi cikin daji shi dibi rana ko shi dibi wata ba ba a hana mai gadi cikin daji shi dibi baitul miqdis ba wanda ke gadi cikin daji ya samu shi dibi rana ko shi dibi wata ko kuma shi bibi baitul miqdis amma nan duk dai ga misali mutanen Madina saboda Madina nan da su take tana kudu don haka shi kenan kaga wanda a cikin birnin Madina in zai ga yaɗi cikin daji ya samu shi dibi ya samu shi dibi rana ko shi dibi wata kaga rana dai lazim ko tana yamma ko tana gabas wata shi ma ko shi na ko shi na gabas an gane ku a shi kaga wai jihar rana ko jihar wata ba hana dai bin ji da rana ke hituwa ba ya zan ka fuskanci rana lokacin gaya ɗinka ko kuma ka ba rana bai lokacin gaya ɗinka ko kuma ka fuskanci wata lokacin gaya ɗinka ko ka ba wata baya lokacin gaya ɗinka ko hitsarinka ko kuma takin iyalinka nan nan ga in mun ka diba ana gano fiqhul hadisi cikin hadisin da ya gabata cewa la ta saqabilu qiblata wala ta tadbiru ha bi gayatin awbolin walakin shariqu aw garibu walakin shariqu ku dibi gabas shuruki kenan inda rana ka hitowa yana yiwa ki lokacin da ka dibi gabas kai karo da rana ta hito kamar mutanen Madina kenan ko kuma lokacin da ka dibi yamma kai karo da rana za ta faduwa ko kuma lokacin da ka dibi gabas kai karo da lokacin da wata yake gabas ko kuma lokacin da ka dibi yamma kai karo da lokacin da wata yake yamma amma na wani misali ga mutanen Madina ba ga ilimu ba sai ga wanda ya kasance a yammacin alƙibla wanda a arewacin alƙibla duk wanda ya kasance shi na arewacin alƙibla shi a da wanga misali amma mu da kasance muna yammacin alƙibla mu misalin mu ba mu dibin gabas ga gaya din mu ba mu dibin yamma ga gaya mu sai dai mu kun mu dibi betul miqdisi ko kuma tan mu dibi sai dai mu dibi kudu ko mu dibi arewa amma bai yiwa mu dibi gabas ko mu dibi yamma <laughs> ga namu misali mu wanda annan lalle haƙiƙa lazu ne in zai gayyadi cikin daji in akwai in babu shamaki wajibi ne na watan shi dibi kudu ko shi dibi arewa amma bai dibin gabas ko shi dibi yamma ووجب استبراء باستبراء أخبثيه ووجب ووجب استبراء استبراء أركي ووجب يا وجب باستبراء da kakkaɓe habasaihi watan najisa ce guda biyu da kakkaɓe habasaihi najisa ce guda biyu abinda ke kira habasun watan shine hitsari ko gayadi ko maziyi ko maniyi ko kuma jinin haila ko jinin biƙe duk wannan dai habasun na wajibi na du watan mai wani ɗaya daga cikin wannan watan shi wanke shi shi aka ce ma istibra'i shi aka ce ma istibra'i wai waje ba istibra'un barra ba istinja'i ba istinja'i wanke abu shi kuma istibra'i barrantar da mahita mahita shi kasance ta baru sosai daga abin nan da ya hito gare ta wai ba ka riga saura ne ba wannan shi aka ce ma istibra'i to me aka ce istibragi ce a habasaihi da gaskabe dukkanin abin da ya hito watan ta gaba ne ko baya ne wanda ya kasance najisa ne najisa ta hito gaba ko ta hito baya wajibin ka na haka kabe ta kasance ka wanke baka raga komi ba to ga irin zakariya zai yi ma asalci zakarin wani tilin haffa ko <clears throat> in ya kasance irin zakari na wanda ya kasance shi dama zakari tamka hantsa yake in an kamata an kamata bayan an kare hitsari <clears throat> wani abu zai sake hitowa to shi na ce ma'asarci zakarin in ya kasance zakari na ki sa yatsa ta yi ki sa yatsu ne na hannu ne na hagu <clears throat> akan asalin zakari ne shi matsa shi matsa shi matsa in ya matsa shi kakkaba minan wa shimalan ko kuma shi kakkaba sama da ƙasa in ya matsa ya matsa shi kakkaba in ya matsa ya matsa shi kakkaba ma'asarci zakarin tare da matsar zakari hafifin mai sauki sannan kuma wani tirin da kakkaba hafifacin mai sauki don haka ce ma'asalci zakarin wani tirin haffa ya musu tasniya kenan kakka matsa kwarai ka ja kaja in ka ja sosai sosai watan joji na sassaucewa su kai idan joji sun ka sassauce zai kai ga mahitsara ta yi ramni idan mahitsara ta yi ramni zai kai ga baka ya kange hitsarinka sai shi koma salasun to don haka an ka ce kada ka yi wannan ka wahalar kanka ka dai kama ka kakkaɓa sannu sannu ka matsa kuma sannu sannu sannan kuma nan da ka kaɓa watan galabacin zanni rinjaya da to shina isuwa akan cewa tsarin ya haɗu daga cikin wannan kwakurin gaba ɗaya ba sai ka ta yi ba ka ta yi haka wahala wano diba jam'u ma'in wa hajarin summa ma'un wani diba jam'u ma'in wa hajarin summa ma'un wani diba an so jam'u ma'in tara ruwa wa hajarin da dutsi mai abin ga mai istinja'i wanda ke istinja'i wanda ke tsarki to an so shi sa ruwa in ya wanke in ya karkare bayan ya karkare ya karce sannan shi sa ruwa shi wanke wannan shi an mahihici ga wanda ka son shi hada ka hada ruwa da wanki ka hada ruwa da karkara ka hada ruwa da karta sai ka samu duwar watsanka wanda aka istinja'i da su ban ka isa jimali su ka karkare ka karkare ka karkare ka karkare sannan kuma ka wanke ko kuma ka samu irin toilet paper ka karkare in ka karkare sannan ka wanke sannan ka wanke ko kuma ka samu wani kyalle ka shahe ka shahe sannan ka wanke ko kuma ka samu ta kada ka shahe ka shahe sannan ka wanke an gane ko to kayi jam'u ma'in wahajal mandubi na yin haka nan summa ma'un to in kana son kai da guda fa ga ruwa ga dutse kana son kai da ɗaya daga cikin su shin da istijmari da istinja'i wani yake to sai maluma sun kace istinja'i ya yi istijmari ruwa sun hikarta saboda ruwa ba su riga komai amma karta sai ta riga wari duk wanda an hakarce an hakarce sai an riga asaru amma shari'a ta ga da ai wannan ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karta ita dai sannan kuma ya wanci shi dai don haka ce wanda duba jan uma'in an so a haɗa ruwa wa hajarin a haɗa su da dutse da ruwa da dutse kenan a fara ko a fara karkarewa a fara karcewa sannan a wanke sannan in kana son ka yi da guda daga cikin su to su ma ma'un alma'u abdalu ruwa su amma hihita sun yi da dutse shi kadai Wata wa ta'ayyana fi maliyin wa haidin wa nifasin wa bawli mar'atin to wa ayyana ruwa su waje wajaba ruwa su waje wajaba fi maliyin idan ya kasance watan mutum mani ya fito mishi billa sitin mu'taratin da jin daɗi wanda an ka saba amma kuma shi marar lahiya na ba shi amfani da ruwa taimama shi kai shi sallah to manin nan da ya fito mai bai karkare shi bai isa jima'i ga maniyi ne wajibi na hisa ruwa shi wanke wata ayyana fi maniyin nan ruwa su sun kawaje ba ba a isa jima'i ga mani ga wanda ya kasance marar lahiya ne ruwa ba su ba shi lahiya kuma gashi mani ya hito mishi taimama shi kai shi sallah to wannan mani da ya hito mai ba shi karkare shi shi ta ma shi sallah sai ya wanke wannan mani sannan shi ta ma shi sallah ko kuma mutu wanda ya kasance bai da isa sun ruwa ga shi da janaba amma bai da ruwan da kasa ta yi a wankan janaba ruwan da an gare shi kila ya su yi mai arwalla ko ba su ma arwallar to wajibi na shi wanke zakari ne saboda hitan manin nan sannan shi ta ma shi sallah wahidin haka nan kuma mace ya kasance haila ta tahoma mace idan ta yi haila haila ta ɗauke mata wata ayyana ma'u ruwa suke waje ba ga haila istijmari bashi mace ta haila ta ɗauke mata bayan wa haila amma kuma marasa ba ta da lahiya dama ta yi masu kai ta sallah kuma ga haila ta ɗauke mata to ba ta karci jinin nan na haila babu abin da ka isuwa sai wanki wata ayyadan ma'u ruwa sun waje ba fi haidin ga haila haka nan kuma in ya kasance ba ta da ruwan da ka isanta wankan haila amma kuma ga shi haila ta ɗauke mata amma ruwan da aka ta iyaka su arwalla ko kuma su ma isa ta alwala to wajibin ta na ta wanke wannan jinin san ta taima ta sallah wani fatin haka nan kuma ce da kasance jinin biki ya doke ma idan mace ta yi biki biki ya kare jini ya doke mata alhali kuma ko da biki ya doke ko da jinin biki ya doke ba ta da lahiya ba ta iya wankan biki saboda rashin lahiyar ta ba ta amfani da ruwa to wajibi na idan wannan jinin biki ya doke mata ba ta isa jimali ba ta karkare wannan jinin na na biki wajibinta na ta wanke wannan jinin da ruwa sannan ta yi ta yi sallah ko kuma a'a lahiya lautaki tana da lahiya amma ruwanta ba su isan ta wankan biki wajibin ta na ta wanke wannan jinin na biki sannan ta yi taimaka ta yi sallah wa bawul imra'atin haka nan kuma idan mace kasance ta yi hitsari budurwa ko zawara idan ta yi hitsari ita ma ta ayyana ma'u wajibi na ta sa ruwa ba ta isa jimari mace ba ta cin jimari saboda galibi idan hitsari ya hito ga mace to zai kai har ga bayanta zai kai har ga mazaunarta shi a galibi don hakan ga ashe kenan kaga nan ita jimari bai yi mace ba ta cin jimari saboda ainihin wurin hitowa hitsarinta wato idan ya hito zai darara hashe kai ga mazaunarta don haka ita ita jimari bai yi wata ayyana ma'u ruwa ya waje ba fi da imra'atin ga hitsari na mace mun ta shirin haka nan kuma da abin da kasance ya hito an maharajin daga mahita kamar irin zawo ko kuma ala misali hitsari hito mai yana jin hitsari yana tsuguna hitsari na hito wake da kan zakari ne ya dwatse ko da yunkura sai hitsarin ya hito ya wanke kan zakarin sannan ya isa ƙasa to shi ma irin wannan isa jimari bai saboda hitsarin ya riga wanke kan zakari ne ko kuma ala misali shi na tsugunawa kili zawo na hito mishi zawo mahiyonci da wuya ya tsaya ga bakin mahita sai ya bata dubura raɗin. to shi ma irin hakan ga ta ayyana ma'u nan ba shi jimari ka ga nan wani jimari ne amma me ka hada jimari mun ta shirin an harajin ya riga ya hito daga mahita ta kuma ya watsu watan intisharin kafiran sannan ya watsu kuma watsuwa mai yawa nan kuma wajibi na jimari bai dole sai an wanki wa matsayin bigasile zakarihi kulle? wa matsayin haka nan kuma idan maziya hito shi ma ta ayyanar ma'u ruwa sun waje baga hitan maziyi idan mazi hito bila zacin datin da jin daɗi wanda an ka saba da shi nan ta ayyanar ma'u ruwa suke waje ba wajibi na shi wanki in ya kasance mai lahiya ne ko eh, ah, mai lahiya ne babu ruwan da zai wanke zakari ne gaba ɗaya to wajibi zai na shi wanke ainihin a'a mai lahiya ne Shi na lahiya lo mazi ya hito mishi to kaga shi mazi wajibi na wanke zakari gaba ɗaya ne ko da ko taimama shi ka shi sallah ko da ko mai taimama ne shi sallah wajibi na shi zakari ne shi wanke shi gaba ɗaya don haka ce wa mazi haka nan mazi idan mazi ya hito wajibi na wanke zakari dukkani ne sannan a yi sallah وفي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان وفي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان وقولان zantattuka biyu na malamai matabbata na finniyyati ga wajen niyya wajen wankin zakari saboda hitowar maziyi idan maziyi ya hito to wajibi na a wanki zakari shin za a yi niyya malumma sun yi sabani akan wajibcin niyya wa sun kace akan cewa niyya wajibata bina'a ala annahu abudun. idan aka dauki ainihin shi tsarki na maziyi cewa a wanke zakari kuma a niyya idan an ce za a niyya to niyyar nan ta. idan aka ce kuma nan ba a niyya sun kace akan cewa ba a niyya tun da kauli biyu ga matsalar ga wa sun kace akan cewa ba a niyya nan bina'a ala annahu taharatu habasin ba taharatu hadisin bane Da taharatu habatin ne ashe kenan nan gudda najasa ɗaya za a yi min babu izalatin najasati shi a cikin babu na gudda najasa ashe in ka diba gudda najasa ba shi bukata zuwa ga niyya la taqilu ila niyyatin mai bukata zuwa ga niyya ashe in haka na kenan kaga ba zai yi niyya ba wajen wanke wannan zakarin nashi wa fi wa fi niyyati wa budlani salati tarikiha sannan kuma wa budlani da bakin salati tallar tarikiha wanda kasance birniya shin wanda tafi wajen wankin zakarin nashi ya kasance ya wanke zakari ne dukkani ne amma bai niyya ba ya wanke zakari dukkani ne gaba ɗaya kenan bina ala annahu a daharatu hadathin ya fi kira ilani yace ya kasance ya wanke shi dukkani ne amma ha bai niyya ba shin akwai sai ko babu sai ga wannan abu tariki kullihi ko kuma wanda ya kasance ya taho ya bar wanke dukkani ne yayi niyya amma bai wanke shi duka ba shi akwai sallatai ko babu sallatai malumma sun yi kauluka guda biyu akan wannan matsala ta farko tana da kauli guda biyu wannan ta tana da kauli guda biyu don haka sai wadatu da kauluka na ta akan na farko don haka cewa finni yace wa butlan salati tariki ha aw tariki kullihi qaulani me gaba to ya kiran tuntun hayo wala sanji wala yasanji min rihin wala yastanji ba zai yi tsarki ba mai rihin saboda hita iska shi iska ba a tsarki saboda shi makaruhi na idan iska hito muka ka kama ruwa akai ne a rihu dahirun iska mai tsarki na kala hurbaji haka ba je ce hmm. don haka in ka diba mai salisul maziyi mai da salisul boli shi da bambanci da mai salisul rihi saboda shi salisul rihi dahirun dahirina don haka ana ibati sallah amma ba a bai mai salisul boli sallah ko mai salisul maziyi arihu ɗahirin wala ta jimin rihin ba zai tsarki ba saboda ya ta iska alhamdulillah sai mu tashi wajen da ya ko